bai kai ga wannan ba tunda na bada kuɗi ba sai ka hakura ba to amma abin da na kashe ne na kashe mata tufai ne daga kayan marmari da abarba da biyu ya halittawa ni na kashe mata tufai me faru kuma ubanka to za a biya ni kuɗi na ko kuɗin ka eh zan ba ka kuɗin ka me to Allah mun zo ne da da ta ba kuɗin ka ba local local 1.5 dan uban ka iyalin iyalin ta wata ce kashe iyalin ta ta kashe irin ku ne masu ya lalata matan mutane wallahi ba lalata zai yi ba wallahi ƙarya wallahi ba lalata zai yi ba na kai kuma kai eh, eh to bai kai da wannan ba a da na kashe na kashe maka sai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai